الله أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد كان هذا العام كما قال صادق المصدوق عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا إفاضة ولا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال الذهبي في التصحيح صحيح فكما قلنا كل عام إن هذه البلايا والامتحانات من الله إما عقوبة معجلة أو لذنوبنا عقوبة معجلة لذنوبنا أو تمحيصا لها لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو لماذا نجترئ على اقتراف المعاصي نهارا جهارا وقل من ترى منكرا بل قد قد تسمع منكرا ومصورا لها هنا وهناك فهذا شهر رمضان القادم بإذن الله تعالى شهر القرآن والصيام والصلاة والصدقة فعلينا أن نستغله في الرجوع إلى الله تعالى والتوبة النصوحة وترك المنكرات والبدع والذنوب والمعاصي فعلينا أن نتدبر كلام ربنا ونتبع النور الذي أنزل مع رسوله النبي الأمي لعلنا نهتدي ويفرج الله عنا جميع القربات في الدنيا والآخرة برحمته وكرمه وكما قلت السنة الماضية والسنين الطوالف حدث عن أي ذنب عرفته البشرية فهو في عتبة ديارنا والأمر لا يزال إلا سوءا إن الشر الذي من أجله دمرت الدول سابقا هو اليوم مظهر من مظاهر الفخر والاعتزاز ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم القادم شهر رمضان نقطة تحول لنا جميعا لنبذ الشر واحتضان الرسالة وكما قال الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه إن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطن ونسأل أن يوفقنا بالاعتراف بتقصيرنا وتفريطنا في في جنبه كما قال الله في حق الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ندعو الله أن يحفظ هذه الأمة أن وأن يوجه ولاة الأمور من الحكام والعلماء إلى مرضاتهم وأن يحشدنا تحت راية رضوانه آمين وفي الأخير سنذكر إن شاء الله أهم الشخصيات المتوفيات هذا العام وندعو لجميع موتانا بالرحمة والمغفرة بسم الله الرحمن الرحيم this year this year's Ramadan is expected to start in three or two days time this year like the previous years has been a year of great tribulations we still witness how ignorance, disease, poverty is ravaging the very fabric of the Ummah with little protestation from very few quarters. But we rather see many are ready to defend or justify every act of infamy. People are killed, some kidnapped, many children out of school, suffering of all kinds widespread in the nation. Things are getting out of hand because of our collective failure. The question I ask, or I always ask, is have we simply lost our moral compass? Have we lost our faith? Or do we lack reference and role models? Let's speak about any evil that humanity has known, and you will find it at the threshold of our door. The evil for which nations have been destroyed in the past is today, has today permeated with abundance in every corner and alley and what? That no one objects to it except that pathetic voice of our consciousness, of our conscience, here and there. Sinful and shameful acts have become a focal of pride, of, of pride, while debased characters have become role models, rich and famous. May Allah make this month this holy month of Ramadan a turning point for all of us to renounce evil, embrace the message. As Al-Faruq Umar bin Khattab, may Allah be pleased with him, said that reviewing the truth is better than going persistently wrong. We should pray uh, fervently to Allah to guide us aright and protect us from the vicissitude of time and his tribulations. We pray to Allah to guide and protect our ummah, our leaders, scholars, and also unite us under the banner of His pleasure. To Bismillahir Rahmanir Rahim bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yini ranar Juma'a ashirin da bakwai ga watan sha'ban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da uku ga watan mayo shekara dubu biyu da sha tara shekara ta miladiya muna fata insha Allah nan da kwana biyu ko kwana uku ya zama wata mai albarka watan ramadan ya shigo gashi yanzu shekara ta sake jawowa a kanmu amma duk da haka kuma har yanzu dai muna nan cikin wato tsananin kashe-kashe sace mutane zubar da jini wayannan abubuwa ba wani abu ba ne jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan al'umma kamar yadda Allah ya ce ba wata musiba za ta shafe ku sai domin abin da hannayenku suka aikata wa ya'fu an kathir kuma Allah na yafi abubuwa da yawa amma ba wata musiba da za ta samu wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ita wannan al'umma ita ta jawo wa kanta da hannayenta kama asabakum min musibatin min musibatin duk wata musiba ta same mu mu muka jawo ta wa ya'fu an kaseer kuma Allah na yafi masu yawa kuma antum bi mu'jizina fil ard ko ba ku bawayan Allah tun ard wa ma lakum min dunihi min wali wa la nasir kuma ba ku da wani bayan Allah min wali wanda zai cikince ku ko ba ku da wani bayan Allah wanda zai taimake ku al'amarin sai Allah kawai shine wali shine nasir saboda duk abin da ya same mu mu ne da hannun mu muka jawo shi kuma Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana cikin cikin a sarari da kuma cikin teku bima kasabat aidin nas abubuwan da Allah ya mutane suka aikata liyuziqahum ba'da allazi amilu don Allah dan ana musu wani abu daga cikin abubuwan da suka aikata la'allahum yarji'un ko ana tsammanin za su dawo ashe kun ga wayannan fitinoni ka shaidi ne gare mu don mu dawo duk musibobin nan don mu dawo Allah ne ya nuna kenan musibobin ya nuna a yanzu yadda muke yanzu haka mun karkace ba kan gaskiya muke ba sai Allah ya kawo musiba don mu dawo to laqad kana hadha al wannan shekara fa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadiq al-masduq ya aka ruwaito daga abi umama cewa abubuwa fa ba za su kara ba sai tsinan sai tsanani kowace shekara abubuwa tsanani za su kara amma kuɗi fa dukiya ifadata dukiya za ta dinga karuwa kowace shekara dukiya za ta dinga karuwa amma al'amari na yinka tsanani kuma wannan tashin kiyama ba zai auku ba sai ya kasance akan mafi sharrin halitta Allah domin mutane ne ba sa al'amari da um-, ba su umarni da ma'aruf la yanhauna 'anil munkar <coughs> to kamar yadda muka ce kullu am kowace shekara wannan wa'azin nan tuntuni aka rubuta shi kowace shekara na maimaita shi domin ban ga canji ba wa'annan jarabo jarabawa wannan da Allah ya muna da wayannan bala'in da muke gani daga Allah yake ɗayan biyu ko dai uquba wadda aka gaggauta gare mu dan zunubanmu ko kuma tamhisan in wanda yake shi ya san yana kan gaskiya yana iya iyakan kokarin shi yana yi wa Allah ba'a abin nan ya same shi to Allah na yi ne dan ya wanke shi ya kankare shi daga zunuban shi to Allah ya tsare mu to yanzu abin da za a tambaya shine wai shin ya muka zama yanzu ba ma jin tsoro na aikata laifuka da zunubai tsakar rana <clears throat> kuma a bayyane kuma abin mamakin shi ne zaka je kaɗan ne zaka gani suna inkari kai da yawa zaka samu wanda zai yinka lullube barna yinka lullube ta yana na karata wato kaka gane ma barna ne kai musawwir la wani zai ce ma ta dace barna ce a koye ta ko kuma a ce kai ta dace <clears throat> wannan sauti zaka ji shi nan da can kowa na kokarin barrara su ba barna su mata tufa to wannan wata mai zuwa watan alkur'ani da azumi da sallah da sadaka ya kamata mu ɗauki wannan dama da Allah ya buɗe wannan ƙofa ta rahama da Allah ya buɗe mu dawo wa Allah da tuba na gaske mu bar abubuwan da yake sun saba ma shari'a na munkari da ƙirƙiro abubuwa na bidiyoyi da zunubai da kuma saƙo in mun bari Allah ya buɗe muna ƙofa wata ɗaya ya ce zai yafe muna dukkan zunubanmu kuma in ya yafe mana zunubanmu shi Allah zai zama mana waliyin wa nasir zai zama waliyin mu kuma shi zai taimake mu cikin al'amarin nan saboda haka mu yi tadabburi maganar Allah wannan littafin da zai zo mu yi tadabburi shi al'afala ya tadabbaruna al-qur'an am ala qulubin aqfaluha tadabburi ake so qur'ani ana so a tsaya a yi tadabburin shi tadabbur dabbara ka je ka dawo ka je ka dawo kai in Allah ya zo da kalma fa maimakon wa akwai dalili fa alhamaha fujuraha wa taqwaha can fa nan kuma me wa akwai dalili to amma ba kai tadabburi ba kawai kai kana so ka ji ala rabba masha Allah ya karanta kana Allahu akbar amma ayoyi suna wuce mu daki daki da za su fitar da mu daga cikin kuncin mu amma ba mu samu fa'ida me yasa dan mun bayan tadabburin qur'ani to yanzu wannan watan qur'ani ne kowa na saurare mata na saurare a gida ko ina kaje qur'ani watan shi ne to amma a yi tadabburi ayoyin Allah nan a tsaye a fahimci me Allah yake faɗa me manzancin nan me risalan nan domin a cikin ta ne za a samu rahama Allah ya ba mu ikon fahimta da kuma samun rahama a cikin abu saboda haka muna fatan mu ta dabbari, abun nan mu kuma mu bi wannan hasken da Allah ya saukar akan manzon shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wanda yake ummi bai iya karatu ba ko da za mu samu shiriwa kuma Allah ya kwaranye mana dukan waɗannan musibobi na duniya da lahira domin rahama shi da karamcin shi Mm-hmm. to kamar yadda muka ce a waccan shekara da ta wuce da shekarun da suka wuce baya duk wani zunubi da ka sani wanda yake da Allah ya halaka al'ummomi da yawa duk wannan zunubin da ka sani yau ka za ka same shi a kofar gidajen mutane kuma musulmi mu to ga wata yana zuwa mai albarka mai karamci muna fata wannan wata ya zama daga shi ne za mu juya gaba ɗaya mu yi watsi da sharri kuma mu rungumi wannan risala ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda umar faruk khalifa nabi ya ce dawo wa gaskiya ya fi alheri kan mutum ya doge akan fata wato dawo wa gaskiya bai latti matukan mala'iki bai zo ɗaukar ranka ba ka fara gargara ka fara neman iska na rayuwa matukan wannan bai same ka ba ƙofar tuba a buɗe take kuma ba a lafi muna roƙon Allah ya ba mu iko mu yadda kuma mu yi itirafi da gazawanmu kuma mu yadda da ƙetare haddi da kuma gazawa a shi umarnin ubangiji kamar na mutanen nan da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna nadama su suka nuna sun yi zunubi suka tuɗanya ayyuka na kwarai da wanda yake kuma ba na kwarai ba to wa'annan ana fatan Allah zai tuban musu ya gafarta musu domin shi Allah mai yawan gafara ne mai rahama mu yadda ka yadda ka yi itirafi ka san ma ka yi laifin yaddan ma wata fadila ce domin yanzu matsalar shi ne ma ba a yadda ma ana laifin ba ba a yadda ma to balle ma a nemi gyara Allah ya ba mu ikon sanin muna cikin laifi kuma ya ba mu ikon sanin gyara kuma ya ba mu ikon bin shi muna roƙon Allah tsare wannan al'umma kuma ya tsare shugabannin wannan al'umma gaba ɗaya daga hukam shugabanninta na mulki na duniya wal ulama da malamai ya shiryar da mu zuwa ga abin da shi ubangiji yarda da shi kuma ya haɗa kan mu tsakanin tuta wadda yake tuta ce ta yadda shi to wannan shekara <clears throat> cikin mace-macen da aka yi bayan Allah da yawa sun salwanta an kashe su Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to cikin dai mu na wannan makaranta na kusa-kusa mun rashin malam adamu aliyu mai gora wanda ke miƙa wa masu musulunta littafi na kullum suka zo allah ya gafarta mishi mun yi rashin malam adamu fari da sauran bayan allah allah ya gafarta musu gaba ɗaya to ba za mu kulle wannan muqaddama ba kuma sai mun roki allah ya gafarta ma wa'annan wa'anda yake su ma su suka assasa wannan karatu a wurin nan kuma suna na kusa-kusa makarantar nasu mutane da yawa sun mutu a wurare da yawa dukkan su Allah ya gafarta musu amma ba za mu iya tashi daga wannan majalisi ba ba mu ƙara neman Allah ya gafarta ma wayannan bayan Allah ba to muna cewa Allah ya gafarta wa sardaunan Sokoto Ahmadu Bello Shahid Allah ya gafarta mishi da kuma Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da mahaifin shi Allah ya gafarta musu gaba daya Prime Minister alhaji abubakar tafa balewa shi ma Allah ya gafarta mishi shahidi mai alfarma sultan ibrahim da suki shi ma Allah ya gafarta mishi marigayi mai martaba yan dan dautan tsafe eh, alhaji habiba aliyu shi ma Allah ya gafarta mishi alhaji ahmadu cancangi shi ma Allah ya gafarta mishi malam lawan abubakar Allah ya mishi rahama ya gafarta mishi malam ya wale zakariya Allah ya mishi rahama ya gafarta mishi Sheikh Ibrahim Arab Allah ya gafarta mishi mishi rahama alhaji hassan da shi ma allah ya gafarta mishi ya mishi rahma ah, injiniya malam mamman kankiya allah ya mishi rahma allah ya gafarta mishi malam baba gusau allah ya mishi rahma allah ya gafarta mishi wayannan su ne dai wanda kullum suna nan malam idris kusa hassan hadeja imamu gere in na fara faɗan nan har ramadan ya ƙare wajen ba za mu ƙare ba Allah ya gafarta musu dukansu da musu rahama to marasa lafiya akwai malam Yusuf Abdullahi a Kano wanda yake ne ansarin malam a Kano bai lafiya Allah ya gafar Allah ya mishi gashi lafiya mu ma gaba daya Allah ya bamu lafiya gaba daya to Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحيا للإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تدلنا بعدهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي هاوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال الشباب المسلمين وشابات اللهم اهدنا لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكان والضراج وبطول الأودية ومنابت الشجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ga kwamitin masallaci za su yi su bayani kafin a fara tafsiri kamar da aka to mukan gayyaci mutum biyu uku sun ka mutum da ya ta shi ciyaman da wannan kwamitin masallaci bayan ya yi bayanin da wani wani ke tare da mu insha Allah duk za su yi bayanin da aka shi rawaki shi malam wanda dr ahmad muka mamadu da za mu ce muka yi shek yusuf saboda da shi shi ma ya faɗi don mara bayanin a cikin wanda malami kowa ta cewa lokacin da za a rubuta ne da shi zargazin don ba a sa shek da su san wadda shi ma tarihi ke shiga ba saboda haka wadda su ma kan su ma da babaki insha Allah ma ya sha mada magana kuma ya magana shek da kuma to have samun ikon irin wannan rana ta buɗe tafsir a kamar da wurafin jimla shi shirya da rafin suna mata sha ya kamata a ni ba zan mai ta ba amma waɗanda ba da gudunmawar asasa wannan makaranta alaifafiya da aljannan a mun da wasu sun riga da ce yau da zama shekara goma ne kamar kwana goma saboda haka lallai akwai tsari saboda haka mun mun fara da fara da fara aikin muka cewa wannan masallaci ko makaranta akwai matsaloli da dama alal misali ba mu kuɗin shiga kuma mutane yadda suke an san eh, karanci bayani wasu mutiya wasu su kyautata wasu kwanza ma wannan addini na Allah ba a su ya kwarai amma bayan ba muna a gani a muna farawa da tafiya da ta nisa ba sai samu Allah ya kashe fiye da uku a kan sabai wannan wannan cikin makadaci ya ta waje da za a ka daga maramalai sai duk da bari duk aka yi mana aka yi mana intanet kalam aka aka yi mana kuma ban da haka yi kuma kuma yi mana bambam su mutan a daga wajen makadaci waɗannan ba abubuwan mantawa ba a misali wannan wannan aikin sauran ba sai na kaɗe shi amma ya da ne a uku a cewa da domin ta tare da masu niyya su a shi na tsarin musa to bayan nan ɗan kwanakin nan ko shekaru nan kaɗan za a ga cewa an samu canji da na canji masu yawa imam ya mana kokari ya gani su wani cin imam na yin da baki ya wani shi a nan ya zo ya ba da kasiyo a hannun masallaci ya je almanar ya je fara ina ya fada a ilimi wanda ilimi shi ne hasken jahilci ko duhu ne wanda ba san mai duhu zai sun halaka ba yawa a kan kaza muna tsaye muna tsaye abubuwa suna ta ƙara haske kamar yadda kuma ya tafi wasu daga cikin waɗanda suka kira suka kira mutane da kwarai sun zo sun ba da kudin su da yawa domin aka za ci gaban wannan masallaci imam ya riga da wasu amma ni da kan fi suna kowa ka ban da wanda an sani an sani ne alal misali wannan kafin da ake gani an kashe miliyan da biyu miliyan ashirin da biyu ba da biyu ashirin da biyu da ɗiga hudu yamma da ta kwanan na aka gyara shi aka zama sabon wanda wuce wuce da muke amfani da shi shi kuma ya shi miliyan shida da ɗari biyar akwai gyaran a ƙasar da shi da shi da wayar lantarki ya shi miliyan uku sama duka ruwa da ba kamar mariya wani cikin ikon haka mun samu mutane da dama da suka zo don da wanda suke na farko na biyu yanzu ma wasu na na akai an kashe akalla miliyan 27 yanzu ya aka kalmafi da sauran abubuwan da aka da aka sani sun ci ina jira miliyan sittin da ɗari da hamsin a da ɗaiɗaɗɗu wanda ya bada wasa a gani da can Allah ya ba su lokacin na tafiya a duk da ya faɗi a shirya ya faɗi Allah abubuwan da za faɗi a wannan tafsir Allah ya sai mana jagora zuwa ga gira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi shama mun gode da saka alkhairi a ah, ya koyi bayani daga chief imam na wannan masallaci wanda ba dan ido ba ta da Allah ba Allah ya ya su shi bai da kawai da tare da goyon bayan yanzu da goyon bayan ku ne ake samun ci gaba Allah ya saka wa malam da alkhairi. Allah ez a, ez a hajadban pályája, hogy mondjuk az, az fogva a dolgokat, az abubuwan wanda zai ci da dole zai mutum da ya da'awa a ce mishi mahaukaci a ce mishi eh, tababbe a ce mishi kaza kamar wanda wanda ya gata haka aka yi annabi sallallahu alaihi ce ga da a tura babu wanda su amiya to kuma wani annabawa da in za ka kaje su a kima ba kawai za ka kaza ba za ka gada duk abin da su faso aka yi da musu kai ma za a yi gaba a dai hakuri a yi abin da Allah Allah ya sa ta da kai assalamu alaikum Allah Allah ya saka da shi dan uwa ne su da su daga tambayar kansu ina zuwa ina zuwa akwai wasu akwai tambayar da ake koyi wani tambaya ne wannan wani sirri ne a wannan masallaci ya sa ake samun ci gaba ci gaba ci gaba sirrin da ya sa wannan masallaci ke ci gaba guda biyu na farko haɗin kai ne na wasu ɓangarori guda hudu ɓangare da farko akwai ofishin shi cin imam wanda kuma kullum shi ne a wannan an ɓangare da biyu akwai kwamitin zartarwa na hukumar wannan masallaci an samu kyakkyawar fahimta tsakanin shi cin imam da kuma kuma hukumar zartarwa ta wannan masallaci ɓangare da akwai ƙungiya ko kwanci shura na ɗaliban shir Ahmad Abubakar Mahmud Bulu wanda kuma suna nan da manyan ɗalibai da ƙananan ɗalibai muna zama muna yi duk wani ɓangare shi ne ci gaban wannan masallaci na kuma akwai wani foundation wanda Allah ya kawo mana wasu bayan Allah masu da asiri wanda wannan foundation din an samu mai suna Sheikh Abubakar Gudu Gumi shi wanda aiki da zallo suka zallo wannan aikin ka ba wai kawai ya tsaya sofin don na kawai ba duk inda harkar addini ya tashi tashi ba wani misali shek imam bin mubarak ba ya je ta'azira a nasarawa wanda a wannan nasarawa mutane suka nemi taimako a kan maganar ƙasar da masallaci foundation sun alaƙar ma'amur bin sakandar da foundation suka agaza suka tura ce kuma ya kai musu agaji sai ya zama to sunan su ne, yana ta tafiya kamar yadda ya fara da ne ke tafiya har ya kai inda kai da ya kai da agalawa agaji ya fara tafiya kuma yana kaiwa insha Allah ya su da wakuwa na dukkan karshen ta ladan da kofi zai kuma kan wanda ya fara asibita karatu a wannan masallaci a shi a wurin malamun gudu ana ba ta tsara ba wannan na kuma da kan gudu yanzu kuma manyan masu gudu suna kokarin su yi magana a sai muka yi wani hali wani gudu ne wanda ba da bukatar kowa kowa idan kuma mutum za ka taimakawa a shi sai mu ce wani ɓangare da suke taimakawa ya kace kana son ɓangaren yaran masallaci sai kuma zai shigo shi duk abin da kake bukata ko ya kan mu ba mu neman wani da kuke ba mu kira ka ne zo a gura masa aiki ga inda za a yi har da ta mala a shar yarta da kuma imam ko tsawon wannan jiwar da masallaci akwai wani abin da ba taɓa ga wani yau wani ci gaba wani kawai bawan da ya bara ta ne yake ce mu da wani aiki ne zai yi a sultan jallo wanda wannan aiki din yana son ya je ka samu lada wani shi ma ke jawo wani aiki ne suke suna son ta yi ka kawo kun yi ce a ba mu yana da yake magana ba sun bukaci aiki duk aiki da ke zama a wannan masallaci wasu bayan Allah sun fara shi idan ana maganar samari wasu sun fara idan ana maganar da wasu sun fara amma a wani bangare wanda aka manta shi wani bangare ne wanda suke bangaren kuraje muna bukatar makarantar kurare wannan makarantar ta kurare zai taimaka da yan uku kurare wurin aka wannan addini wannan makaranta ina karshen shef da fa'ama da wakar mako ne ni da na so na ari sun ke shiga wata wannan makaranta da mala na so da shi da kawai jagoranci na nuna maka da muhimmancin wanda sau a cikin sha Allah za ta zo ta buƙaci ba su shiri da gina musu makaranta na karantar da addinin musulunci wannan zai da zai da ake zama mataki da ci gaba da ci da ba ka ce ba ko ko ba ko ka ce wani duk kudin da ya shigar da masallaci idan ka ba ruwa kuɗi tamkar ka ba wa wani masallaci ne iya ka ma karshe da ma da ma zai ce ga akawun da zai ni ma na sanya shi ga akawun da zai kasa duk abin da ya shiga akawun to ba ku guda ne da ɗaukan wanda su shiga sun an yi abin da an taru an yi magana a shi amma na ka zai gode kokarin da kuke ce Allah ya taka ku da kai Allah ya taka ku da kai Allah ya taka ku da kai da shi a da shi Yusuf kuma da shi babban malami kuma kamar da nake tarihin wannan masallaci ba zai shiga ba ya amsa shi domin su ne tsare kuna tsaro su ne suke tare da malam shi ya yi zama da malam ni kuma da sauran ɗalibai sura zamani ne da ainihin shan da ta'amarin da ma'amuri sura ta amsa mata da shan a yi su kan gudu assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أبانك iyayena malamai da shugabanni na yan uwa ɗalibai duka da muka taru a wannan babban makaranta ta sunna makarantar malgari shek abubakar mahmud gumi na gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayanai sun gabata duka daga bangarori amma bari in fara da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa idza al abdu in qata amaluhu illa min salatin ma'ana da zaran bawan Allah ya mutu ayyukansa sun yanke sai uku na farko aka ambaci sadaka mai gudana na biyu aka sake ambatan au ilmun yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ya bari ana amfani da shi na uku aka ce au waladun salih ya da ulahu ko kuma ɗa na kware wanda ya bari yana masa addu'a a fahimta ta da wannan hadisi idan da zan fassara hadisin akan marigayi Sheikh abubakar mahmud gumi gaba ɗaya ban kuskure ba na farko alhamdulillah allah ya yi amfani da su ahmadu bello na sokoto sun gina wannan guri amma malam abbakar mahmud guri shi ya rayar da gurin da karantarwa saboda haka kusan in ka ce malam ya gina wannan gurin ba kai kuskure ba na biyu da aka ce au ilimin yun bihi ko wani ilimi da ya bari ana amfani da shi ga littafin rabbil azhani ila ma'anil qur'an littafin tafsiri da malam ya bari wanda ake karantarwa a wannan masallaci da dukkan guraren da ahadin sunna suke tafsiri na uku da aka ce awwaladun salih ya da hukuna na kware ne mai addu'a yanzu yanzu muke sauraron addu'a daga bakin Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi zuwa ga abubakar malam yana tunatar da ni ni ma ina ɗaya daga cikin ƴaƴan malam bakar gumi alhamdulillah bisa ni'imar Allah ina aure da kan wasu dokta to abin da nake so ku tsara jawo hankalinmu a nan kamar yadda shugaban kwamitin masallaci da liman suka ja hankalinmu malamai ma'abuta hikima suna cewa abubuwa guda uku suna da amfani amma ba su da daɗin zama damuna tana da amfani amma ba ta da daɗin zama mai goyo tana da amfani amma ba ta da daɗin zama malami yana da amfani amma bayi da daɗin zama domin zai tsaya ya gaya maka gaskiya don Allah abinda muke roƙo a gurin ɗaliban wannan makaranta kun ga duniya ce take sauraron masallacin nan ba Najeriya ba ba Afirka kaɗai ba don Allah muna roƙonku duk lokacin da za a turo ma malam wata tambaya ko a rubuce ko a baki don Allah a yi mai adalci a yi mana adalci a yi ma makarantar adalci nassin alkur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adhaqu bihi sai Allah ya ce walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ma'ana idan wani al'amari ya zo masu na aminci shine zaman lafiya ko na tsoro a za'u bihi sai su yada abun kama hanyar da bai dace ba sai Allah ya ce amma da za su mai da abin zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum ko zuwa ga shugabannin al'amarin cikin su la alimahu allazina yastanbidunahu minhum to da da suka san yanda abubuwa suke da sai su ma labarin editing su tace shi akwai wasu tambayoyin ba nan ya kamata a gaya wa malam ba kamata ya abi shi gida a gaya masa ya bincika ya tabbatar shin abin nan gaskiya ne amma in kuka koro magana a nan shi a matsayin shi na mai ba da fatawa duk abin da ka tambaye shi zai baka fatawa to tana iya yiwa a yada abun sai bayan an yada abun a wayi gari abun ba daidai bane kuma ba gaskiya bane saboda haka don Allah ai mamalan adalci ai ma makarantar adalci ai ma al'ummar musulmi adalci kada a rika yin tambayoyin da ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba malam kyakkyawan nasara a wannan tafsiri Allah mai girma da ɗaukaka ya tsora malam a akan daidai duk abin da zai zama kuskure muna roƙon Allah ya tsare shi daga gare shi sauran malamai da za su sai gurare daban-daban don gudanar da tafsiri muna roƙon Allah su subhanahu huwa ta'ala ya ba su nasara ni ma tabbata zan tafi da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan dukkan wani bayanin zafi za mu kuma da a kamar yadda karatu ya gabata har yanzu dai muna suratul anfal aya ta goma sha bakwai wannan sura an saukar da ita ne bayan yaƙin badar shi ne yaƙi na farko wanda aka yi tsakanin musulmai da mashirkai na matta wannan yaƙi ya haifar da abubuwa da yawa na farko nasara gaggaruwar nasara da allah ya ba muhammad sallallahu alaihi wasallam wato nasarar da aka samu akan kafurai wannan nasara ya sa a cikinsu aka kashe mutum saba'in kuma aka kama wani saba'in wato aka kama su sannan kuma aka samu dukiya to me za a yi da dukiyar nan shine Allah ya bayyana yadda za a yi da dukiyar nan cewa wannan dukiya wadda ake kira amfani dukiya ce ta ubangiji kuma da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji ne zai raba kuma aka hana musulmai su yinka faɗa kan wannan dukiya su tsaya Allah ya raba musu saboda haka duk wannan sura tana bayani ne akan bai halatta musulmai su yinka faɗa da juna kan dukiya ta duniya yau Allah ya ce muna falam taqtuluhum bi badrin bi quwwatikum ولكن الله قتلهم حقيقة وبنصره إياكم وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصى إيه؟ لأن كفا من الحصى لا يمنع عيون الجيوش الكثيرة برمية بشر ولكن الله رمى wato wannan aya tana ma musulmai bayanin cewa wannan ganima wata Allah ce da manzo me dalili cikin dalilan ai ko da wa'annan mushrikan da kuka kashe kuma kuka kama wa'ansu kun fa samu ganima to ai ba ku kace su ba balle ku ce kuma dukiya ta ku ce balan taqtuluhum ba ku kace su ba bi badrin a yakin badar da kun da karfin ku ba ku bane domin su wajen dubu ko kuma ɗari uku da goma sha tara walakin Allah ta'ala amma a hakikan gaskiya Allah ne ya kashe su bi nasrihi iyyakum da baku nasara a kansu wa ma ramaita haka nan ya Muhammad ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka jefa ba ayunan nas wato baka jefa tsakkuwa cikin idanun mutane ba iz ramaita a lokacin da ka jefa domin ko mutum ya danci ƙasa ya jefa maƙiya a ce kuma wannan ƙasa tsakkuwa ta shiga idanunsu idanun jaishil kafir mayaka masu yawa da jifa ɗaya ta mutum bai yiwa ce wannan aikin mutum ne walakin Allah rama amma abin da yake Allah ne ya jifa bi isali zalika ilayhim wato Allah ne isar da wannan tsakuwa zuwa ga idan su fala zalika li haram muslimin Allah ya haka ne domin ya rinjayar da musulmai akan kafirai waliyubli Allah waliyubli almu'minina minhu wala kuma domin Allah ya jaraba musulmai jaraba wa ata'an wato ya basu wani sakamako hasanan mai kyau wa huwa nasru la ganima ya ba su nasara kuma ya ba su ganima inna allaha sari'un allah kuma ne eh, ji ne da ahwalikum ga maganganunku alimun kuma masani ne bi ahwalikum da halayenku wato wannan aya ta nuna ma musulmai cewa cewa ganima ta Allah ce da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin nan ma da kuke yi ba ku kuka yi ba Allah ne yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jifa din nan da kai dan tsakuwa da kai ka jefa da sunan Allah ya shiga idanunsu yana daga cikin sababin samun nasara to wannan jifan da kai ba kai kai ba Allah ne ya yi kuma Allah ya yi haka ne domin ya jaraba mummunai amma jarabawa hasana jarabawa mai kyau domin shi Allah mai ji ne alimun kuma masani ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a yakin Badr ya tsaya ya roki Allah da Allah ya ba su nasara da Allah ya cika mishi wa'adin cewa za a samu nasara kan mutanen mutum dubu su kuma musulmi mutum ɗari uku da sha tara kun ga kenan in mutane suka cika sharuɗai suka cika sharuɗai na addinin musulunci na ɗaya maƙiyar Allah za su yake su to amma ba su da abin tsoro me yasa domin Allah ya yi alkawalin zai ba su nasara biyewansu amma sai sun cika shar'ai to matsalar da muke samu a wannan zamani da muke ciki a yanzu shine ba ma cika shar'an nasara in kuma baka cika shar'an nasara ba ba yadda za a yi ka samu wannan nasara ka samu wannan taimakon Allah amma in mun cika za ku ga hannun ubangiji cikin al'amarin mu sai ku ga ya babu nasara a inda ba a tsammani da hankali nasara za ta zo domin Allah ya jarraba mu ne jarabawa mai kyau to abin da yake faruwa yanzu mu musulmai Allah ya ban mu da dibaran mu ya bar mu da ƙarfin mu kuma ya jarabe mu maimakon bala'an hasana ya jarabe mu bala'i wanda yake sai bai da kyau me ya kawo haka domin halin da muka shiga ciki wanda aya na ƙara nuna muna muhimmancin mu zo mu fahimci addinin nan kuma mun fahimci addinin nan mu aikata shi daidai da yanda ya kamata aikata shi a wannan zamani wayannan ayoyi na jihad a wannan zamani da muke ciki suna bukata a samu wurin tsayawa a yi wa mutane bayani haddi yaranmu da ke tasowa حقيقة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا حسنا domin sun cika sharuɗai amma kaifa yau in ka ce za ka zo da garaje da rashin cika sharuɗai ka ce za ka unduma cikin yaƙi yaƙin ma in ayin bincike kai ne mai zalunci domin na Allah ya taimake ka abun mamaki ma sai Allah ya taimaka a ruguza ka sai kuma ya zama ka bala'i sai to abin da ke samu muke nan yanzu a alamul islami farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi a makka yana koya wa mutane tauhidi shekara goma sha uku tauhid cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah tauhidin nan fa ya fi komai wahala to wannan tauhidin ne kusa kusa ya kusan bacewa alhamdulillah a bari gobe a karasa alhamdulillah <laughs>

wanda ko ba a yi ba Allah ya kare muna roƙon Allah ba da kuma ko tsara ba mu lafiya shi kuma malam Allah ya ba shi lafiya da kuma Allah ya ba shi damar wa da gaskiya da kuma alfahari wanda ya yi da abin da ke ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جعل الناس يوم لا يريد لا لا يحب الجهاد فلا يريد مشي بقى ولا ولد يكتب بقى ولا مثلا تجوع ولا تجوع بقى musamman ta kuku ta kuku ta da shi yana allah da kuma shi ta kamu da alkhairi hakika ta kuma ya kwashe mana hawaye a wannan wuri da sa ya wannan jirage to da aka yi muna roƙon allah da kuma shi ta kamu da alkhairi wannan kamfani da ke wannan aiki wannan shi ke wannan aiki muna roƙon allah da kuma shi ta kamu da kamu da alkhairi musamman bisa da jagorancin shi alhaji habibu mustafa allah ya sa kamu da alkhairi jama'a duk wanda ya ce baka kusa kore ta